da cikakkiyar godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi shi da iyalan gidansa da sahabbanta da dukkan waɗanda suke koyi da shi har zuwa ranar sakaya Allah ya samu cikin su a gurguje kamar da yan uwa suka ji nassin hudu ba da ya gabata wanda shi wanda ya karanta ya karanta gwada yadda iya domin na adam baya wuce iya iyawarsa za mu kai shi ma'anonin abin da ke ciki da harshen da muka sahi cikin sahi ne harshen hausa gwargwadon abin da muka samu na lokaci kashin bayan ba shi ne wasiya ce ga musulmi da kuma gargadi daga halayen waɗansu maɓannata idan nake mabandata yana nufin munafukan da ke cikin musulmi ko in ce munafukan addini babu ko shakka illar da ke cikin munafuci ga musulmi ta fi illar wato kafiri ko kafircin kafirai domin shi musulmi kullum cikinsa ake mana kullum cikin musulmi yake duk abin da za a shirya za a tattauna da shi ake tattaunawa wato illar munafuci tana da haɗari gaba ɗaya sirrin ku musulmi yana hannun makiyanku ta dalilin munafukai duk wani abin da kuka shirya ko kuka tsara a wajen yadda ka ga wato yadda ka san sojojin najeriya duk abin da suka tattauna ko suka yi kuri za su yi sirrin nan sai ya fita mishin kafin ma a yi mishin sai an gaya ma duniya wai za a yi mishin ko kuma ana cikin zama zaman da ake yi duk abin da ake tattaunawa ya riga ya fita ko hannun wa'insu makiya ya sa kawai tafiya kawai ake ta kare da kowa? wato al'amarin akwai cin amana da yaudara cikinsa allah ta'ala ya kawo mu da canji na alkhairi amma babu ko shakka jami'an tsaro a najeriya wato babu sirri tare da su Allah saboda. a uwa mafi alkhairin wasifci da musulmi da yi wa ɗan uwansa musulmi fiye takawa ita ce kalmar tsoron Allah babu wani abin da musulmi dan uwanka zai faɗa maka wanda ya wuce kalmar ya gaya maka ji tsoron Allah domin tsoron Allah shi yake wakiltar dan adam tsoron Allah shi yake hana dan adam ya sa'a ma ubangijin tsoron Allah shi ke hana dan adam yin abin da ba daidai ba shi yasa da ka nuna ma 'ya'yanka ko matanka fi ji tsoronka ƙara ka nuna musu tsoron Allah idan ka nuna musu tsoron Allah suka ji tsoron Allah to fa khairan ala khairin ko baka nan tsoron Allah na tare da su amma idan ka nuna su ji tsoron ka ƴaƴanka ko matanka su ji tsoron ka tsoron da baka sai su abin da suka ga dama da haka babu wani mafi alkhairin musulci da musulmi wa musulmi dan uwansa kamar kalmar ya ji tsoron Allah وهي أساس الأمل الصالح tsoron Allah shi ne tubali foundation na aiki na gari wahi asasul haq wa sabr shi ne tushe na gaskiya da kuma haƙuri za ka fa'usi kun bi taƙwallahi ayyuhal ahibba ina muku wasufci da jin tsoron Allah ya ku bayan Allah domin shi mai tsoron Allah ba ruwansa da ana kallonsa ko ba a kallonsa domin tsoron Allah shi yake wakiltarsa shi yake ainihin guideline ɗinsa ba sai ya ga wani ko sowa da ba sannan ya bar abu kaza ko ya yi abu kaza ba a tsoron Allah shi yake tazar shi kowane lokaci akwai jama'a tarihi shi ba kowa ta tsoron Allah shi ke masa gargadi shi ke hana shi sabawa wa Allah shi ke hana hakkin amana shi ke hana sa duk wani abin da ba daidai ba da haka ya uwa wata wasa biha ku zama masu yin wasufci da kalimar tsoron Allah wa hiya khairu ma yatazawwadu bihi al-muslim aw al-mu'min kalimar tsoron Allah ita tsoron Allah ita ce mafi alkhairin guzurin mumini fi hadhihi alhayatul muqtaraba a wannan rayuwa mai tashin tashina ta duniya wannan rayuwa almuqtaraba mai tashin tashina wacce take cike da tashin hankali da birki birkicewa wallahi duniya gabatar tabbas ballantana abin da ke cikin ta samu tabbas kullun duniyar na cikin tashin tashina take kuna aiwayen gari da alkhairi ku yammaci cikin sharri kuna iya kwana da alkhairi ku waye gari cikin sharri duniyar nan hayatul mutaraba rayuwar ta rayuwa ce mai cike da tantashin tashina da birkicewa da juyewa وفي آخرته المستقبلة القريبة sannan tsoron Allah shi ne guduri mafi alkhairi ga ɗan adam a lahirarsa wacce take fuskantar ta kuma kusanciya ita lahira ita take dan adam yake fuskantar ta take kuma kusanciya gare ta wato da za mu yi tunani mun fi kusa mun fi kusa da kusantar lahira fiye da wannan rayuwar da muke kawai ta a duniya kuma babban abin da ya kamata mai la'asari da shi shine so da yawa ɗan adam yakan yi taƙama ko yake fakewa ko yake jingina game da ya tashi lafiya ba lalura tare da shi tashinka lafiya ba garanti ba ne ga mutuwa bai da garanti wallahi babu garanti da mai lafiya da mara lafiya a wajen mutuwa duk wasu daya in lokaci yayi amma an fi arama wanda yake kwance ba lafiya da kar yake tashi da ke ake yake zaunawa an dora masa mutuwa to amma ba haka bane ba ita mutuwa ba ta da garanti da lafiya da rashin lafiya duk wasu da ta haka uwa kalmar tsoron Allah kalma ce wacce take amfanar da mai ita a lahirar ta wacce ke fuskanta ta kuma kusanci da zalika fatakullaha ayyuhal muslimun ku ji tsoron Allah ya ku musulmi wannan kalmar tsoron Allah da nake sawa ita ce kadai take sanya mutane su mutanen kirki ita ce kadai take kiyaye mutane daga sabon ubangijinsu ita ce kadai take sa mutane zama hukutattu matakar suna amfani da ita duk wanda ka ji tsoronsa ba Allah ba na ɗan lokaci ne idan kana jin tsoron wani shugaba kada ya cutar da kai yasa ba ka yin abin da bai da kyau tsoron da ba shi fa in ma mahaifin kake tsoro ko wasu jama'a ko wata tawaga ko wata mai in ba jama'an nan yanzu shi kenan sai ka yi abin da haka nan don haka tsoron allah shi yake kiyaye ɗan adam yake hana shi barna yake tashin bi Allah sawa'un akwai mai cewa yayi din ko babu abu na biyu ittaqullaha fi anfusikum ku ji tsoron Allah a cikin kawunan ku wa fi auladikum ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin ƴaƴanku wa fi ummatikum ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin al'ummanku kowa ya kiyaye haƙƙin al'ummarsa ya tsare mutuncin al'ummarsa musulma ya tsare mutuncin al'ummarsa musulma kada shi abin da zai tozartar da wannan al'umma Wafi fi ku ji tsoron Allah a cikin musuluncin ittakhidhu min ta'atillahi ta'ala wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam hijaban an sahatallahi wa ikadihi ku riki da'ar ku ga Allah da da'ar ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama muku shamaki daga hushin Allah da ikubar Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muku hijabi shamaki da kariya daga azabar Allah da hushinsa ya Allah ka tsare mu ga hushinka Allah ka tsare mu ga azabar ittakhidhu min kitabillahi ta'ala hisnan ku yi riko da littafin Allah ya zan muku garkuwa ko ganuwa yahfazukum min a'da'ikum ya zama ya ganuwa da ke tsare ku daga abokan gaban ku rike littafin Allah ya zan muku ganuwa wadda zai tsare ku daga abokan gaban ku أخلص الأقيدة أقيدة والإيمان لله تعالى كثرت أقيدة كزموا ما سنسان توحيدي ما سكتشن إخلاصي ما سكتشن إيماني الله تبارك وتعالى وحققوا معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كتبتت معنى وإن كلموني كلمة الشهادة la ilaha illallah muhammadu rasulullah ku tabbatar da ma'anoninsu a aikace a aƙidance wala tasrifu shay'an min haqqillahi li ghayrillah kada ku karkatar da wani abu komai kankantarsa na haƙƙin Allah zuwa ga wani Allah duk abin da yake yake haƙƙi ne na Allah ku tabbatar da shi ga Allah kar ku karkatar da shi ga wani Allah hatsari ne shirka ce kada ka kuskura ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka bai wa wani Allah shi ke baka ka ɗauka wani zai baka ba Allah Allah shi zai hana ka ka ɗauka wani ya hana ka ba Allah Allah shi yake tsare ka ka ɗauka wani ke tsare ka ba Allah Allah shi yake Ba ka lafiya ka ɗauka wani zai iya baka ba Allah ba Allah shi ke baka dukiya ka ɗauka wani zai iya baka ba Allah ba Allah shi ke kariya ka ɗauka wani ke kare ka ba Allah ku tsarkake Allah wala taqarrabu alqarabina illa lillahi wahda kar ku bada wani sadaka na neman kusanci ga Allah sai ga Allah ɗin kadai wala tamudu fi shada'id illa billahi wahda kada ku fake wajen kowa idan wahalhalu ko tsanance tsanance suka zo muku a rayuwa in ba ga Allah ba shi kada kada wata matsala ta same ka ka rasa inda za ka kai kukan wannan matsala sai ga wani Allah da mutane suna cikakken tauhidi da bokaye su su fashe kayan su su bar gari ta ma sai kashi wallahi kasuwar bokaye tana ci a duniyar najeriya kasuwar bokaye tana ci idan ka ga hidimar da wa'insu suke yi wa bokaye abin siya ba ka tsoro da firgici imanin ka ya zuwa ga wani allah neman taimakon ka ya zuwa ga wani allah kuma wani allah in nan mushirki mai shirka amma kai a tunaninka shi yake baka shi yake sa ka samu shi yake sa a baka shi yake sa a yi ma abu kaza matsayi shi yake sa a baka yayan uwa wala taluzu fi shara'id illa billahi wahala. kada ku fake wajen wani mutum a lokacin ku samu kanku cikin wa'in tsorance tsorance sai ga Allah shi kadai fa utu khaliqakum haqqahu ku baiwa mahalicin ku haƙƙinsa shine Allah min rubiyyati na rububiyya Allah shi ke azartawa shi ke talautawa shi ke ba da lafiya shi ke sa ciwo shi yake ba da arziki shi yake komai ubangiji ta'ala shi yake komai da kai sauran lokaci kuma masallaci mai cika ba wanda zai garwa sai ya shigo ciki idan masallaci ya cika to iya da muka samu sai mata da sallah insha Allah da haka ubangiji ta'ala duk ayyukansa ne wa'annan rububiyya ta Allah ce ka samu Allah ka rasa Allah ka ɗaukaka Allah ka ƙasanta Allah komi ne ne daga Allah arzikinka daga Allah la ka daga Allah komai naka daga Allah haƙƙi ne na Allah da rububiyya babu yi sai Allah daga ku ba ubangijin ku subhanahu wata'ala sa na rububiyya wal uluhiyya ku baiwa ubangijin subhanahu wata'ala sa na uluhiyya shine duk duniya babu wanda ya cancanci abota masa sai Allah ibada kowace wacce iri ce Allah kadai ake ba ba a jingina ta ga kowa in ba ga Allah ba wal ibada wa ta'ati wal inqiyat ibada da da'a da jawuwa duka ga Allah tabaaraka wa ta'ala أعطوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حقه من المحبة الذاتية ومحبة الرجالة سننقفوا النبي صلى الله عليه وسلم حج إنسان na ƙauna ta zaci da haƙƙinsa na so na manzanci wata fiƙol istiba ku ba manzan Allah haƙƙinsa na gaggatawa da kuma biyayya kar ku bi kowa a duniya sai wa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waqtu min as-salati wat-taslim alayhi ku yawaita yi masa salati ku yawaita masa isar da gaisuwa was'alullaha lahul alwasilata wal fadila roƙon masa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kusanci ya bashi matsayi ya bashi falala wa darajatul rafi'a ya bashi matsayi madaukaki wal maqamal mahmud da wani matsayi wanda yake da matsayi wanda ba mai shi in ba shi ba ko ku salihin haqqahum ku baiwa mutanen kirki haƙoƙinsu min alfadli na daga fifiko da baiwa da fadala da Allah ya ba su wa husunan iftida da kyakkyawan koyi da mutanen kirki wa taraddi alaihim aw anhum da cewa Allah ta'ala ya yarda da su wa alaihim da cewa Allah ya musu rahama roƙon ma bayin Allah salihai managarta wannan a'rifu Allah wa haqqa rusulahu ku san haƙƙin Allah ku san haƙƙin manzannin Allah wa anbiya'ihi wa ibadihi salihin ku san haƙƙin annabawan Allah ku san haƙƙin mutanen kirki wa utul khaliq haqqahu wa makhluqina huquqahum ku ba mahalicin ku haƙƙinsa ku ba abubuwan halitta haƙƙoƙinsu da suka cincince su wala tusrifu li ahadin ala hakka ahadin karkatar da haƙƙin wani akan wani ya'yan uwa habibi Allah tabaraka wa ta'ala ikra'u kitaballah ku karanta littafin Allah fi kulli yawmin wa law qalila a kowace rana ko kaɗan ne kada ka bari yini ya wuce ka ba karanta littafin Allah ba wallahi magabatanmu na gari da suka wuce baya كان أحدهم يقرأ ويقرأ حتى في فراش الموت ɗayansu karatu yake karatu yake har yana kan shimfiɗa ta ajalinsa na mutuwa wai ya ƙoli yana cewa aksha an ya murra alayya yawmin la aqra'u fi yace ina tsoron a ce yini ya shuɗe ban yi karatun ƙur'ani ba magabata kenan gahi cikin jinya ta ajali amma karatun ƙur'ani yake yana cewa yana jin tsoron yini ya wuce shi bai karatun Qur'ani ba ku duba irin sakacin da mutane muke yi a duniyar yau wallahi wani koran tsakai ba ka kafara ki tattafa wata in yi karatun Qur'ani a sallah ne amma ya ɗauko Qur'ani ya karanta ba shi da lokaci kai wani in kace zai yi sati bi kanta Qur'ani ba kai karya ba ya jama'a wani irin sakaci ne muke cikin sa wani irin raukana ce muke ciki don haka mu tsoraci Allah ikra'u kitaballah fi kulli min walau qalila wala takunu min al karka yadda ka zama cikin raukanannu wa'inda suke raukanannu wala takunu min allazina ittakhadhu al mahjura karka zama cikin wa'inda suka mai da qur'ani abin karwacewa ولا تكونوا من الذين اتخذوه وراءهم ذكريا kada ka zama cikin wa'anda suka ji Qur'ani suka aje bayan bayan idan kaga sun karanta Qur'ani ko sun suna da shi to ba su da wani wato wata ajanda ko wani abu da ke gaban su sai su tuna su kakkade masa ƙura su dauko su karanta kada ka zama cikin irin wa'annan ta yan uwa ikra'ul qur'ana ku karanta littafin Allah fa innahu zakura islamakum ƙur'ani shi ne kundin tsarin gudanar da ayyukanku da mulkinku a musulunci wani za mu hayatikum ƙur'ani shi ne tsarin rayuwarku wa fihi izzatikum a ƙur'ani ku take a nan ƙarfafa take a nan buwaye ku take wa karamatikum a nan ne karantun fece a ƙur'ani wa fihi sa'adatukum wa najatukum a ƙur'ani ne irar ku take a ƙur'ani ne sa'ada ku take wala ta shagalu kada ku shigalta da barin ƙur'ani min yawon hadis da yasasshiyar wato magana mutum ya kasance kullum sai ya karanta jarida amma baya kokarin karanta ƙur'ani duk yana daga cikin lahawar hadi Allah ta'ala ya tsawo ga yan uwa anan nake ganin zamu yi burki a ah, abinda muka wada muka yi daidai daidan daga Allah ne inda muka yi kuskure kuskuren daga rai ne muna fatan Allah ta halaye mana abuwa da yahe mana a cikin masallaci akwai inda yake ruwa da haka shesa za mu sada sallah bisa gwargwaron abin da muka samu akwai inda yake yoyo da ruwa muna nan muna iya yi da yake za mu samu a magance matsala ɗin Ko eh? ya kuke so a yi a ci gaba ne wannan shi ne fa'idar zuwa da an yi sallah a irin haka to wanda bai zuwa masallaci da wasu shiga na fulkurin wa'inda ba sa zuwa ina sai irin karshen nan sai su ko masallaci to kuma kamar muka sha faɗa sallar juma'a ta yi daban da sauran salloli wajen lokaci tana da lokaci iri akwai lokaci na sahe akwai lokaci na zawadi ma'ana kafin zawadi ko kuma bayan zawadi da haka da za a yi sallar juma'a karfe goma na sahe ta yi ya inganta hadisi ya tabbata za a za a yi ta sha ɗaya ya yi da haka in mun ta ma a haka ta yi illa kawai waɗanda suke makararu za su yi hasara ko kuka yake akwai masallatai da yasai su je wurin ko to amma tun da kun ci a cigaba zai mu cigaba yayan uwa ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhukum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ku wa'annan yi imani kada ku bari dukiyoyinku da hidimar ɗayanku su shagaltar da ku su ɗauke muku hankali daga ambatan Allah wato kada wanda hidimar dukiyarsa ko shauƙin dukiyarsa ko ‘ya'yansa ya shagaltar da shi gabarin bin Allah gabarin wato ƙur'ani littafin Allah wa man ya fa'al dalika duk wanda ya aikata haka ya bari dukiyarsa ko hidimar ‘ya'yansa ta ɗauke masa hankali daga littafin Allah to fa ula'ika humul khasirun wa'annan sune wa'anda suke hasara Allah ka tsare idan Allah yake hasara ba yana nufin hasara ta rashin abin duniya ba hasara ta lahira hasara duniya hasara ce amma babbar hasara ita ce hasarar lahira domin in ka samu lahira duk abin da ka rasa a duniya ba kai hasara ba amma duk abin da kan mallaka a duniya in kai hasarar lahira kai hasara Allah ya tawa Allah ya tawa minan nasa man yashtari lahawal hadith daga cikin mutane kan akwai wanda yake siyayya ta magana li dilla an sabilillah dan ya fata ya daga tafarkin Allah da gairi in ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzuwan kuma ya riki wato hanyar Allah ɗin ta zama ta abin izgiri Allah yake ola'ika lahum azabun muhin wa'annan suna da azaba ta walakanci yana daga cikin yin lahawar hadith mutum ya dinga sayan wato kasussuka irin waɗanda irin na zamani ne yanzu da can tatsuniyoyi ne da maganganu irin na mutanen da wato mutane suke amfani da shi a madadin abin firarsu ko abin karanta wasu sai su shigar da su daga barin ƙur'ani irin isoshi na tatsuniyoyi da labarai waɗanda ba su da bai wuce alfa lailan wa laila ba a yanzu kuma namu ya wuce nasu lahawar hadisi a yanzu ya wuce nasu kaga kasassuka din nan na kallace-kallace na jin da ake shirya da drama iri-iri da awa'in su ne ma hadisi a zahiri wanda mutum da kudinsa zai taimakan sauka ko rantsuwa kai baka kafara wani magirancin da kansa yake zuwa ya so kasa ya kai matansa cewa ga wani abu na su muku kalla ya bata makarsa lokaci da ya'yanta da matansa gaba daya ba su ba ƙwar'ani ba su ba karatu addini ba tasbihi ko takabiri ko tasbihi kawai a yi awa ɗaya ko biyu wani ma fiye da haka ana kallon wa'annan kasussuka na yan dirama wallahi mutane su ji tsoron allah wa'annan abubuwa suna daga cikin lahawar hadisi Lahwal hadith abinda ba zai amfane ka ba a rayuwarka sai dai cutar da kai ahsanu tarbiyati auladikum ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku wa allimuhum umura dinahum ku sanar da ƴaƴanku al'amuran addinin su domin kada a shagaltar da su a ɗauke musu hankali daga abinda ba ci ba da yawa muna sakaci wajen karantar da yaya da sanar da 'ya'yanmu al'amarin addini ta ga yara da kake garin su da za ka aje 'ya'yanka kana karantar da su kistoshin annabawa ko tarihin sahabban manzan Allah da sahwa mazan fama wallahi da za ka aje su kullum kana karantar da su in yi ya shiga kwakwalansu to fitar da hi zai wahala ga kowane irin mutu kama ba ma yi ba ma ainihin karanta da 'ya'yanmu wannan sannan ga bala'in da yake faruwa da mu aini shaye-shayen giyan nan da zai magana a kansa a karshe idan lokaci ya ba mu akwai ma'aikata ta musamman wadda aka keɓance ana aka saka waɗansu mutane a matsayin shugabanni domin su magance matsalar giya amma sai dai kashi waɗannan mutane ba su yi aikin ba wannan magana na yi ta a baya dangane da wa'in shugabanni da aka yi a baya wa'inda suka mai da kawai wato harkar giya neman abin duniya tare da su to har yanzu ba tsira ba wallahi ba tsira ba kuma ina wannan magana ne domin waɗanda suke ma'aikatar su ji da kyau wallahi komi ta daɗe ubangiji ta bada ta'ala sai ya tarbi su game da aikin nan da aka saka kuma ina tabbatar musu da cewa duk wani shugaba da aka wakilta shi kan ya kula ko ya hana shan giya ko sai da giya a cikin wannan gari na naija da ma ko ina ne amma ya mai da wannan abu yana wasu dubaru ko dai sai da lati ya karbi kuɗi ina tabbatar masa in ya ci wannan kuɗi ya ci haram kuma sai ya tafi inda ya ba da kuɗin giya da kuɗin karuwanci na karuwa da kuɗin kare duk haramun ne duk mutumin da yake yake ba da lafis ana ba shi kuɗi wallahi in ya ci wannan kuɗi ya ci haram da shi da wanda ya sha giya duk wasu ɗaya menene zai hana ku yi aikin da aka wukilta muku an ba ku wakilci da idan ku wakilci hana shan giya a cikin ƙwariyar gari don a samu tarbiyya ga 'ya'yan jama'a to yanzu duk inda ka je a garin nan za ka samu shan giya ya yawa duk inda ka je to kun cuci gwamnati domin gonaci tana ɗaukar nauyi dawukin taku don ku kula da wannan aikin ku yi ba kuma wanda ya ce e ba ta yi ko abinda aka sa su suna yi ya ɗaga hannunsa ya yi wa mutane bayani mu kuma za mu nuna masa duk a garin nan babu an da ba a shan giya duk gowar garin nan babu wuraren da ba a shan giya akwai wurare da dama wanda jama'a da yawa sun san shi wanda ba abin da ake sai shan giya yaya za a yi nan mutane idan ba a ba su dama ba su ci gaba da sai da giya da haka muna kira zuwa gare ku haramun ne cikin amanar shi ne a wukinta ka akan aiki ba ka yi aikin da aka wukinta gaba kamata yi hukuncin wanda duk aka kama shi da motar giya tirelar giya ƙa'ida ce ita wannan giyar a je da ita daji a zubar da ita a kona ba lalle ba ne wani ce kwanci kansa tono aka kama tirela ma ta giya amma masu sirri suka fanshi kansu aka ba su motar su kauce yanzu mai kai kenan ka taimaki addinin ka ba Ba ka taimaki gwamnatin ka kai wannan aikin ba sannan al'ummar ka ka taimake ta ba Ban ma ka ci amana al'ummar ka da haka ina kira ga wakilai wa'inda aka tsora musu wannan aiki su daina sai da lasis suna bai wa 'yan giya dama suna shi wa da giya kamata duk wanda aka kama shi ba magana a bashi ai masa tara biya ya ci gaba da ba bane ba a kulle wurin a hana hisayarwa sauran da aka kama ta biya a je a zubar da ita a kona ta domin ba alkhairin da za ka ce bari to a gama da wannan nan gaba a hannu ba a'a habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya ta zo ta karshe game da haramcin biya. wasu su ba suna dafa giyar amma suka kifar da waɗannan tukanan wasu suna sha suka watsar wasu an aje a teburin suka ingije a haka suka hannu gaba ɗaya suka ce inta haina inta haina wannan al'amarin jiya ke amma mu illan mu da musibo sun same mu sai a kama mota giya ko gidan giya wai sai a samata tara ya biya ya ci gaba da sayarwa ko kuma a sallama maka motar giya gaba ɗaya ya ce ya ci gaba da sayarwa cikin jama'a wannan ba daidai ba ne ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan kuna son fufira babu matsayin da za a ba mutum a duniyar nan yana idan masa tsira yana idan masa azaba na shiga wuta don haka ballantana ummul haba'is ita ce giya tarbiyyar yaya tana lalacewa tana gurɓacewa ana wargaza tarbiyyar 'ya'yan musulmi don haka wajibi ne ku kula ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya kamata ku yi muna kira zuwa gare ku bakin mutuncin ku muke ba muna gaya muku gaskiya ne don mu gudu tare mu tsere tare duk wanda ya karbi kuɗin giya ya ci ya da shi da dan giya duk wasu daya Allah ya sa a gyara ahsanu tarbiyata auladikum ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku wa allimuhum umura dinahum ku sanar da ƴaƴanku al'amuran addinin su wa wajjahuhum ila siratil lahi almustaqim ku huskantar da ƴaƴanku ya zuwa ga tafarkin Allah madaidaici wala tukurkuhum li ahli at-tashkik wal ahwa kada ku bar ƴaƴanku ya jama'a ga ma'abuta shakka ma'abuta san rai fa tuksirunahum sai ku hasarantar da ƴaƴanku wa yuksiruna anfusahum ku sa su hasara kyawunansu ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum an-nara ya ku wa'inda kuka imani ku tsara kanku da iyalanku daga wata irin wuta wa qubuha an-nasu hijara wadda makamanta makamashinta sune mutane suka ratse da kuma ainihin wato abubuwan da suke bauta ubangiji ta'ala yana umarni game da kula da iyali yace wa amur ahlaka bis salati wa sabir ka umarci iyalinka da sallah kuma ka ɗauki hakuri wajen umarta ɗin. ba wai ce to shikenan duk da nake ci biki ba ramin ki da banau da ba a'a ai ya za kai ka matsa musu har sai sun kiyaye sallah ba umarni kawai za ka yi shi kenan kawai ka ja baki kai shiru ba ka ce to ai kai laman ka daban nasa daban a'a Allah ya ce bir alaiha ka kuma jure ka jure ka yi haƙuri wajen umarnin ka ga har an gyara har sai an tabi daidai Allah ta'ala ya ce la nas'aluka rizqan ba za mu tambaye ka abinda ake ka tara na dukiya ba ba wanda Allah zai san ba nawa ka zo mun da shi ba ruwan Allah da abin da ka zo da shi na arziki Allah ya ce na hannu ranzukukum na ranzukukum mu muke azarta ku na ranzukuka mu muke azarta ka wal aqibatu littaqwa ubangiji ta Allah ya ce karshe mai kyau ya tabbata ga waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ka samu cikin ya ƴan uwa ta'awanu shi ma bai naku ku yi taimakekeniya a tsakaninku wata allaku ku haɗu da junanku zukatanku su zama abu ɗaya ku zama kuna da yadda da juna kuna da amincewa junanku kuna ainihin kuna da haɗin kai a tsakaninku wa kuru ibadallahi ikhwanan ku kasance bayan Allah yan uwan juna al-muslim aqul muslim ku zama musulmi dan uwan musulmi la yadrimuhu wa la yaqtuluhu wa la yuslimuhu musulmi ba zai zalunci musulmi dan uwanta ba musulmi ba zai miƙe dan uwansa ga halaka ba musulmi ba zai taɓar da dan uwansa ba haka musulunci ya zo in ka ga waɗannan ɗabi'u musulmi ya zalunci musulmi ko ya taɓar da musulmi dan uwansa ko ya sallama dan uwansa ga halaka to babu ko shakka wannan bai cike cikakken musulmi ba da haka musulmi na gari musulmi na kwarai ya zalintar musulmi dan uwansa ya tabar da musulmi dan uwansa ya miƙa musulmi dan uwansa ga halaka kokarin yake ya kare shi ya ruwa masa asiri ya martaba masa ya taimake shi a lokacin da ya shiga cikin wata wahala ko wani matsalancin hali Allah ya samu iya kullul muslim ala al muslim kowane musulmi ga musulmi dan uwansa haramun muhu, jinin musulmi a wurinka haramun ne ka zubar da jinin musulmi dan uwanka haramun ne gare ka daga muna kira ga bayan Allah waɗanda suke ganin ba su iya rayuwa har sai sun zubar da jini ba sa iya ainihin samun abin duniya a tunaninsu har sai sun zubar da jini ji tsoron Allah babu ko shakka babu bala'i bayan shirka a bayan ƙasa kamar zubar da jinin wanda Allah ya haramta zubar da jinin daga muna kira ga waɗanda suke cikin wannan hali ubangiji ta'ala ya basirantar da su su gane su zaina zubar da jinin musulmi yan uwa bala'in zubar da jini in ya so sakamakonsa in ya zo a ƙasa to bala'in zai shafi kowa da kowa Allah ta'ala ya tawaka don haka dukiyar musulmi musulmi haramun ne ba tare da haƙƙi ba mutuncin musulmi haramun ne ba tare da haƙƙi ba Ta aƙahu wata rahamu ku zamo masu haɗin kai ku zamo masu tausayi ku zamo masu rahama ga junanku wa addu zakata walikun ku ba da zakar dukiyoyinku masu kuɗinku su ba da zakar dukiyoyinsu arba matalakawa wa ahsinu ila al-fuqara'i wal masakin ku kyautatawa talakawa ku kyautatawa waɗanda suke marasa wa ajibu nida'al mustamsirin ku amsa kiran waɗanda suka kira ku don ku kawo musu agaji ko dan waɗanda suka gaye suka nemi agajin ku da taimakon ku ku taimake su faqad wajaba alaikum nasruhum ubangiji ta'ala ya wajabta muku taimaka musu wa anatuhum ya wudurta muku taimako a gare shi ubangiji ta'ala yana umarni da ku taimaki na kasar ku kunu ala hazari wata idan sannan jama'a ku kasance cikin taka ɗanɗan ku kasance kuma cikin shiri domin duniyar nan ba ta da tabbas da lafiya da ba lafiya babu garanti ga mutuwa fa inna sharra munhadikun bi jami'il musulmi ku sani ya ku musulmi sharri a duniyar yau an masa ganuwa ko sharri ya yi ganuwa ga dukkan musulmi gaba daya wato ganuwar sharri ta kewaye duniyar musulunci a duniyar yau min kulle makanin daga kowane wuri wa ada'um ya tarabbasu na bihin mutawa'ir kuma abokan gaban musulmi a kullun jiran dako suke na zuwan musulmi ga musulmi jama'a ku dubi yadda wannan coronavirus ya kai duniyar musulunci ya baro a duniyar yau komai fa ya tsaya komai ya tsaya komai ya tsaya kuma ba ka sanin abin ya yi wa duniya illa sai lokacin da abin wato yayi sauki za a gane cewa duniya ta samu kan cikin illa babban wani abin da kamata in tunatar da mutane shi akwai ajanda ta kafiran duniya wajen karantar da musulmi da musulunci shugaban amerika na ga wani bidiyo wanda ana nuna masa a lokacin da mutane suke wafi a kaba kaba ta cika ana wafi sai yake tambaya cewa wannan taron wani iri ne sai aka ce masa ai wannan taron taro ne na musulmi da suke kaba ya ce wani irin taro aka ce masa ai annabin musulmi ne ya umarce su da su yi haka sai ce wannan taron haɗari ne a rayuwarmu yake taron haɗari ne a gare shi don haka za su bi kowace irin hanya za su yi amfani da shugabancinsu su ga sun rage adadin wannan taron jama'a an cin cimma ruwa kuma kowar cin maruwa ba bidiyon yana direct ake nuna masa taron kawa ana dawafi yake wannan haɗari ne gare shi duk hanyar da za su bi za su bi ta da yi amfani da shugabancin su su rage adadin to gashi yanzu a bana an ce ba duk wata ƙasa ba za ta je aikin hajji ba sai 'yan saudiya kaɗai adadin ya daga kogo da ruwa. wato kallon da mutane suke wannan matsala sun ga wannan cutar da malamai sun gigice ana ta karanta alluba to ba alluba ba ce ciyo ne yadda kasanci rutoci da za a yi ta fama da su wanda ilama lana haya kalaha duk wani watanni da kwanaki da yake ɗiba ɗiba kawai ake za a yi agaji dole a hita haka nan a yi ta fama da shi sai dai wanda Allah ya tsari kuma Allah ka tsara duniyar musu babu rana babu rana Allah kaɗai ya san ranar duk wani likitan duk wani an kiwon lafiya da ke magana adadin abin da ake so a kai wallahi shi ne ya faɗa maka yadda ka ga ana hama da su ciwon siga su ciwon s su menene wasu suna da shi wasu ba su da shi haka za a yi ta hama Allah yawa gononinmu albarka da suka basiranto suka saki mutane wallahi ina musu kyakkyawan zato kyakkyawan da su domin na tabbatar kowa ya ce da ya shiga rugu game da wannan matsala aka gigice gaba daya da ma yanzu ido ya fara budewa ido ya fara budewa ido ya fara budewa domin abinda zai baka tsoro zai baka kuma mamaki a lokacin da aka killace mutane gaba daya da a ce adadin abin yana raguwa to sai mu ci gaba da killace kanmu ai ko ba a ce killace muka killace kan gabo to sai abin take abin tsoron mutane sun an killace mutane kowane shitar an ɗauki mataki a kai amma abin nan kullum cewa ake yana karuwa wasu ma suka mai da abin ciwa wasu kan sun gama yin kuɗi da wannan coronavirus billahi la ilaha huwa sun gama sun gama samun abin duniya sai dai kash ba ku san nawa ya rage muku a shekarunku ba wallahi wai ba haushe ce iska ma'ana tusa ba ta hula wuta ba ku san nawa ya rage muku ba ina mamaki ga wanda yake kokarin tara duniya ta hanya mara kyau wai ka tara abinda zai iya za ka iya ce na shekara ɗari masu zuwa amma baka san adadin shekarun suka nawa rage ba wataƙila duk haukar da kake ta kasara kai ta dubaru kai ta dubaru da ƙarya da gaskiya ka haɗa ila da wuce maka shekara uku suka rage maka ba duniya Allah sarki miski baka san abin da rage maka ba da haka jama'a kada mu yaudari kanmu kada mu yaudari al'ummanmu wannan lalurar ta tarwata arzikin duniya ma gaba ɗaya babu ƙasar da bata girgira ba wallahi wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu in ba haka ba tuni da mun durkushe mun rasa tsayi ma muna fata ubangiji ta Allah ya ƙara basirin da shugabannin shugabanninmu da ba su ikon wato wajhatan nazar hange akan wa'annan matsaloli yahudawa suna da manufa akan wannan abu suna da ishu wallahi suna da manufa kuma kamar da nake faɗa muna yanzu duk wani taro a musulunci duk gaba ɗaya ya roshi makarantun ne sun roshi komi ya tsaya cikin to abinda kai a rayuwarka ba taɓa gani ba a wayi gari aikin hajji sai 'yan ƙasa kaɗai za su yi banda sauran ƙasashen duniya ƙila sai bana ta wani dalili ta dalilin wannan cutar su a wajen yahudu da magoya bayansu nasara ce a gare su komi in ya tsaya cincin a musulunci nasara ce gare su hatta ita kanta saudiya hasarar da za ta yi da rashin da zai same ta a wannan shekarar wallahi sai ta kuka da kanta kudi da suke shiga a kasar na a duk shekara akan aikin hajji da umra in an maka lissafinsu ba ƙananan kudade ba ne mafi karancin ma'aikaci mahajjaci mafi karancin mahajjaci ya a ce ya tafi saudiya ya kashe dubu ɗari ya dawo mafi karanci kenan ko ya kashe dubu ɗari to mutum miliyan nawa ne a kashe dubu wannan ta huskar abin da ya shafi abincinsa ban da wurin kwanansa da abin da zai hau abin da zai ci zai ko zai sauwo ya da shi akalla a ce dubu ɗari a mafi karanci kenan miliyan nawa ne kama an waye gari gaba ɗaya a wannan shekarar babu shi jama'a bai san bai ishe ba a waye gari a abin a kaba yan kasar saudiya kadai za su yi aikin hajji duk duniya ko wace ta tsaya duk duniya kowa yana yana gidansa wannan ba abin takaici ba ne ba abin tunani ba ne a gare mu wallahi matashi mazoci allah subhanahu wa ta'ala kuma kuma yin faɗa muna irin wa'annan isho irin wa'annan matsaloli idan su yahudu su ga sun samu nasara wajen tarwata duniyar musulunci da irin wannan nan gaba za su kallo abin da yake wannan a ce to shike na ɗauki mataki na shekara guda kaga wannan shine yaƙi cikin ruwan sanyi musulmi idan ba su ba a musu wa'azi wargajewa za su idan ba su faɗuwa su samu karantarwa komai da lalace tarbiyya za ta waƙi al'umma za ta lalace al'amurin ma'arufu duk lokacin da ba a yi cikin al'umma gaba ɗaya wallahi al'umma na lalacewa kwata-kwata kuma musibu za su ta sauka to ko rashin wa'azi kadai aka tsaye da yin wa'azi kadai cikin al'ummar musulmi an samu matsala ko ba samu ba wannan bala'in ya samu da kyamar juna ina hatsu da kai ina ka kana kyamata masabahan nan da za mu iya yi kahin mu rabu annabi yace an gawarta mu zunuban mu kanana kahin mu rabu da junan mu babu ta ban baka hannu baka bani ba ba bace lara lokaci amma ina ganka ina kyamarka ganin dake kamar kai ma kana dauke da cutar haka muka waye gari jama'a ba mu samu kamar cikin musibu ba to mu roƙi Allah shi Allah kan ba da bai iya ba wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin da haka Allah ya basirantar da mutanen mu su fahimci inda aka dosa kuma muna godiya kamar yin faɗa yadda muka samu sassauci dukan muka samu sassauci ba kamar sauran wata jaha ba wanda waccan jihar da kowa ya santa ba sai na ambace ta ba sai da suka yi jima'a kusan shanawa jima'a ɗaiɗai har goma sha uku ba a yi talla jima'a ba mu ba shi mu tsara hannu mu gode ma Allah ba Allah ba mai da gonan mu irin ta ba kuma a yanzu haka shirye yake ya ci gaba da killace mutane har yanzu ya jama'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi muna maganin abin da ba ma iya magance shi wannan masifa ubangiji ala ya kawar da ita a cikinmu kuma allah ya sa duk wani abin da ake nufin mu da shi na sharri ubangiji ala ya mai da sharri ga masu shi wanda su ba haka suka so ba na ji ma kunne na shugaban yana cewa idan wannan ciwo ya zo afirka sai mun rasa inda za mu rufe mutanen mu tabbatar da mutuwa sai Allah bai yi dan masa da wannan ba jama'a ya faɗa ko bai faɗa ba ya ce sai afirka sun rasa inda za su rufe mutane to sai Allah bai yadda ba su yanzu ba ma yake suke da ba mu yi ta mutuwa ba kamar kyashi to Allah ne kuma za mu yi ta addu'a Allah ya kare al'ummar mu gaba Allah ya kare al'ummar mu gaba jama'a lokaci ya riga ya ja alai kamata mu zakata abin da muka wada muka yi daidai daidan daga Allah ne kuskuren daga gare mu ne muna fata Allah ya muna afuwa sai a yi hakuri da yadda yanayi ya samu kai kuma kiran da ni na ƙarshe ga waɗanda aka baiwa kula da harkokin hana sai da giya ina ƙara jaddada musu da wannan kira duk tsoron Allah su doki mataki shan giya ya yawaita a garin nan da yadda kake tsammani yana gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu yana ɓata musu kwakwalaye ubangiji ta'ala ya ba da ikon daukar mataki don a gyara allahumma ajal islam wal muslimin wa ajal shirk wal mushrikin wa damir adaka da addin ya rabbal alamin wa ansur ibadaka al muwaqqidin al mujahidin fi kulli makan ummu ila allah wa ila salati yarhamukum allah Thank you.